amanar so amanar so so amanar so so so so Slow. Slow. Slow. Slow. gaji. A tashi lafiya. Lafiya lau. Ya <laughs> gaji jiya. Alhamdulillah. Ai, umma, ai yanayin ne ya yi min daɗi. Ina son damuna gaskiya. Bacci ya yi daɗi. Hakika yanayin ya yi daɗi, baba. Ka duba ka gani, ai jiya an sha daɗin bacci. Amma ka san wani abu, baba? Wato babban abin da ya rage wa jin daɗin wannan yanayin naka armashi. Menene umma? Ai kamar kullum dai rashin iyali <laughs> maganan nan an yi ta jiya yau ma gashi za a ƙara yin ta lokaci umma insha Allah za to ni wannan lokaci baba na yaushe zai zo hmm? ai iyali shine cika da kamalar da namiji komai Allah ya hore maka amma rashin iyalin nan ma'ana a ce mutum da matarsa da 'yan yaransa yanzu yadda yanayin nan ya zama haka a cikin ɗaki kafin ka fita za ka fita a cikin nishaɗi a cikin farin ciki saboda yara suna ɗebe wa mutum kewa yan yaran nan naka wannan yana tsalle wannan yana faɗi tashi nan za su ɗebe ma kewa amma duk sanda ne magana sai ka ce wai abba a rage ka da komai ba a gaskiyar magana baba na ka rubuta wannan bangaren yawwa ba haka bane umma ni ina ganin biki rage ni da komai ba ba na abu da nake nema ba na samu a wurin ki umma a'a ba komai kake nema kake samu ba kana dai haƙuri yanzu idan da iyalinka wata ran haka kawai zaka tuno kana son wani abu ko ka kaka ce kaza nake so yau ayi kaga mu ko baka yi mana haka saboda kawaicinka in an ce me kake so a maka ka ce duk abin da aka yayi kuma ni na san a zuciyarka akwai wani lokacin akwai abin da kake so to amma idan matarka ce zaka ce yau kaza nake so ai min ko kuma yau da gobe za ta fahimci me ka fi so ma in dai mai kwantarwa da miji hankali ce Allah Allah take taimaka abin da ta san ra'ayinka ya fi jaya a nan ka gani ba zan gane wannan ba hmm? Dan allah baba na mai da hankali akan magana a wurin nan ko ba ka son ga 'yan jikokin nan ne na wajen yan matan nan ba rasawa kai ba wannan ta ce ta ji ta gani wannan ta kawo kai wannan ta kawo kai amma da wani abu ya gita haka ce kai ka haƙura to ai ta haƙuri ya ki karewa fi sabilillahi gaskiya ba ko insha Allah ci gaba da mun addu'a na san ana Allah zai kawo ƙarshen insha Allah Idan Allah dai ni dai a samu a kwantar min da hankali ne ma in samu ganin surukan nan ni shine kwanciyar hankali na a bangaren ka to ubangiji Allah ya amince yadda aka dade din nan ba ai ba Allah ya zabo maka tagari wacce za ta ci gaba da kwantar maka da hankali dan alfarma annabi da alkur'ani amanar zo da ka dauka ko ba za ka furta ba

wallahi yaya sai yanzu na ƙara tabbatar da cewa muna cin darajar mahaifi ko da kuma haifin bai da komi yanzu da ƙasa ta lallaɓe mishi ido ba gashi sun kore mu ba su rufe ɗakuna saboda ƙasa ya rufe mahaifin mu ido na wa inna ilaihi raji'un na wa inna ilaihi raji'un kai yanzu ko ina za mu saka kanmu to yanzu ina muka yi ina za mu? ina muka yi ita umma kaga ƙauye ta tafi su sun zo sun koro mu daga gidan sun kulle gidansu ba abin da muka ɗauka fa yaya muna da irin abin ni fa kin san me ne ban taɓa sanin cewar gidan nan ba nama bane ba sai yanzu da mahaifinmu ya kwanta ya mutu to ni ma ina na sani in ban da mutuwa mai tonon asiri mai ban kaɗa sirrika lallai dai mutuwa mai tonon asiri sai yanzu nike sanin muhimmancin baba Eh. Amma da yana raye ina ta ganin laifukan shi akan ya takura mu. In ana ganin idan mahaifinka ana daga maka kafa ko da kuma mahaifin nan bai da komai. Yanzu ba gashi rashin shi bane yasa suka mana an koro mu daga gidan sun rufe gidansu. Kin ga ni ba mata kayan nan nake ba. Kin ga ke mace ce yanzu. Ba zai yi ki kwana a waje ba ni gara ni ko saman tebur mai shayi ne zan iya zuwa in kwanta. Yanzu abin da za a yi kawai ni wata mafita guda ɗaya na yi tunani zan je na samu alhaji ali alhaji ali alhaji ali dai mai katifa eh alhaji ali dai wanda kika sani muna da wani alhaji ali ne bayan alhaji ali dai da kika sani saboda shi kadai ne zai iya share mana hawayen shi kadai ne zai iya samu cikin farin ciki da shi mutum ne na mutane ko magana ne in ya musu in ya sa baki maybe za su iya bar mu ci gaba da zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah ya Allah in wani laifi muka yi maka kake jarabtar mu ta wannan Allah ka yafe mana astaghfirullah astaghfirullah ya Allah in laifi muka kake jarabtar mu ta wannan hanyoyi ya Allah ka yafe mana Allah mun tuba zan je na same shi kawai ki jira na anan ki jira na anan yanzu zan je na da ki je ko ina tunda kin ga dai ke mace ce Allah. Yanzu zan je in Allah ka yafe mana. Ya Allah ka sassauta mana. Allah ka ba mu mafita don soyayyar Allah ka yafe mana. Allah ka yafe mana. Allah ka yafe mana. Allah ka yafe mana. Allah ka yafe mana. Ka jiyo ka kalle ni mana. Yanzu ka san me? Ka tashin shirya kama je makaranta ko? Kuma ban kwanta ban da lafiya. Habbar Ramadan ba za ka je makaranta ba baka da lafiya? ka san me zan gaya ma mai daɗi babanka ya kira ni a waya ya ce min zai dawo kana ji wannan garin nan baka kallo na ramadana wannan garin da ya ji an jima zai dawo kuma idan zai dawo zai so maka mashin mota jirgin sama keke kuma zai kama ka alawa tuwon madara iloka duk abin da kake so Hmm? to ba kai dariya ba <laughs> ramadana na in kana so ka ci wa'in abubuwa, sai ka tashi na kai ka makaranta ka yi karatu kuma ka yi ƙoƙari hmm? zuciya tsoka ce kar ku bari ta lalace in ka bari ta kwarkwance ramadan in mama ce so halitta ce tamkar amana ce tamkar amana ce tamkar amana ce ka dama wajen mai gida na sai dai kuma gashi bai fito ba da kika sai mun tashi da yanayin ruwa a garin ya aka yi gaskiya ba lafiya ba wallahi muna da buƙatar taimakon shi muna cikin wani tashin hankali shi yasa to amma ba kana lambar waya shi ba eh gaskiya ne ina da lambar shi ba sai ka kira shi ba eh amma abin da yasa na fi so a bani in samu wadda take shiga saboda kada na je na kira da wadda nake da shi kuma take shiga abu ne na taimako kuma na san insha Allah in dai har mun kai kukan mu a wajen shi zai share mana hawayen kuma zai taimaka mana to dan Allah taimaka bani to yanzu lambar tashi tana office mu je in yi to sai in baka to shikenan to da Allah taimaka a bani to yanzu lambar ta tashi tana office to shikenan nagode su. tsira tukwici ne mai rode-rode mai zane amanar zo da ka ɗauka ko ba za ka furta ba ya subhanallah ko ba za ka to yaushe hakan ya kasance ba amanar zo to ba damuwa ah, ina ga abin da za a yi bari zan zo same ku a ina kuke yanzu haka kai kana ina to ku bani yan mintuna biyu izinin Allah zan karasu bari zan zo insha Allah bari zan same ku a nan insha Allah zan same ku To fa. Baba? Me yake faruwa na ji kana wata waya haka? Wani abin ne? A ba komai. Fita zan yi dai kawai. A'a, baba, na fa san ka. Gashi yanayinka ya dan canza amma kuma ka ce mun ba komai? eh akwai abin da ya faru ne akwai wanda na sani ne to kuma sai dan wani abu ya faru da su to suke ga min da dan wani eh, abu ya faru na damuwa to shine nake son yanzu kan na je office na dan biya naga ko da irin gudunmawar da zan iya ba su insha Allah wato babana ko da yaushe irin waɗannan ɗabi'u naka su suke hana min sakat a cikin zuciyata da sakan ɗaya alhaji ya kasa fita daga cikin zuciyata dama baya cikin shafin mantuwa duk sanda za kai shi nake kallo Allah kan alhaji kai kuma Allah ya baka ƙarfin gwiwa da haƙuri da juriya da taimakawa bayan Allah kana ƙoƙari kai ma ubangiji Allah ya baka mai yi maka irin abubuwan da kake yi din nan ka san an ce sawun da na gaba ya ɗaga? shi na baya yake mayarwa to ni wani babban al'amari da ya fi damuna a cikin wannan al'amari rayuwa ta mu baba ne magana aurenka na ɗauki alkawarin lazumi na yau da gobe da jibi idan muna raye na yi maka tuni akan magana aurenka wani abin da shi nake kwana da shi nake tashi auren nan shi ne zai samar maka da magaji kamar yadda alhaji ya baka komai ɗabi'o'i irin nasa gashi ka maye gurbinsa kai ma kana fatan ka samu wanda zai maye ka a cikin irin waɗannan ɗabi'u naka hmm? baka san iya shekarun da za ka yi a rayuwarka ba ai yana da kyau kai ma a ce ka samu magaji wanda muke fatan ya taso da ɗabi'a kai ma irin taka kamar yadda kai ma ka gaji mahaifinka To ma wai tukuna a cikin 'yan matan nan da suke ta kai komo suke bibiyar ka. Ni babbar kwanciyar hankali na da samun nutsuwa ta shine a cikin waɗannan mata matan kai wacce kaji ta fi kwanta maka a rai wacce kake ganin za ka iya tsayar da ita ta zama a matsayin mata auren da za ka yi rayuwa da ita. Ta zama a matsayin mata auren matsayin matan auren. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Matan auren. Matsayin matan auren. Ha ha ha. Amina, me fara ke kuka? Kika zo gaba na kina yin kuka? Ba komai abu ne ya faɗa min a ido. Kamar ya wani abu ne ya faɗa miki ido. Wani abu ne wannan zai faɗa miki ido har ya saki kuka? Hadda shi shiga. Ranka ya daɗe kai ne. Ni kuma? menene miki? Allah bai ba zan iya jure ganin ka a cikin damuwa ba. na shigo na yi sallama har sau uku baka ansa ba na ganka a cikin wani yanayi ni kuma duk ana dakata amina wace ciki a rayuwata da har zaki sa wani abin da ya shafe ni gidan dame ki ki kuka Laɓe na riga da na ɗaukar wa kaina amanar su. Amanar so akan damka ga wanda ya laminta rayuwa danginta dariya daban haushi. Amanar so amanar so. Gaskiya umar ba zan boye miki ba. Kafa tunanin Amina wasa ga ta. Amina baba. iko sai Allah lillahi wahidul qaharu to amma baba idan ban manta ba kai ba ka taba ce min ko ta yi aure ko ta koma gidan mijinta ko wani abu dai mai kama da haka haka ne amma kuma ni yanzu zuciyata ta ta amince da cewa ta koma gidan mijin saboda labarin daga kafa ɗaya kawai nake samun sa barista hajara ce kawai take gaya min cewa ta koma gidan mijinta amma ban samu labarin daga amina ba ko babban abin da yake damuna shine amina ce kaɗai wadda muka rabu da ita ba tare da mun yi sallama ba har yanzu ina ji a raina kamar akwai wani abu da take bi na bashi shi sa ina da kishirwar ganin ta to idan har ta tabbata ta yi aurenta kai ma ko ya zama wajibi farilla a gare ka ka yi haƙuri ka nemi wacce za ka yi rayuwa da ita a matsayin matar aurenka yawwa a ita amana so guda ɗaya ce kuma ko ka ɗaukar wa kanka ai sai da abokin yi ta riga ta tafi sai a haƙura idan kuma Allah ya sa da kake zaton haka ne bata tafin ba to duk yadda dai ta kasance mu muna maraba ubangiji Allah ya ba mu dacewa Allah ya tabbata mana da alkhairi amin za a fita kenan insha Allah ubangiji Allah ya ba da sa'a to amma Amanar so akan damka ga wanda rai ya laminta. ഭാവങ്ങൾ ഭാവങ്ങൾ ഭാവങ്ങൾ